a satin da ya gabata cikin shirin daɗin kowa sabon salo dallacin malama sake ne an ki aske kaɗan. asabi wai har zubi biki daina kukan nan ba cikin dare ma fa ina jin kina ta yi kai kar ka sake min tsaki ni na sa baba ta ta ciwo bashi da haka ke min kallon banza me zai hana ku yi aure amma ka san fa yau ni na amshi girki ai ka shigo ka bani kuɗin cefa ne ko shekaru na zan ɗauka da baki laminu kada ka sa kanka cikin damuwa kada ka sa kanka cikin damuwa chale inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gurgo maka gobe ki kara daɗin kowa sabon gashi nan bawan Allah me yarinyan nan ta maka haka kawai ka kama ta kada ke ta kan neman haƙƙinta ke ni din kai ne mana zuwan mu uku ka kama ka gudu saboda ka san baka da gaskiya to yanzu bawan Allah abin nan da kai ka kyauta haka siddan ka samu yarinya ka da keta. ta rashin kunya ta yi mun dama ke ce babata ba ta da kunyar shine kunya mata hankali au kai wani irin fitsararre ne ne na zo daga bin basi za ka ce mu wani wai ba ta da kunya ne kai wani irin fitsararre ne na ce ba za ta nemi aikinta ba za ka kama ta ka da keta. zan da kai Allah ya saka maka da alheri aikin ka ga lada ga kuɗi amma likita albashin ka ya kai kamar dubu so dubu ko a'a ai ka san shi albashi sirri ne eh haka ne haka ne kuma dan Allah ka yi hakuri eh ka yi hakuri ba da mu kaga da nayi karatun bokan nan nima da yanzu ne ma a sama nake ɗauka kuɗi na da yanzu albashi ake biya na kudin ba ruwana da wata wahala to tunda kana da sana'a ai shikenan ko gaskiyar ka kuma ka gani nan babu wata sana'a da lati ta gagare ni sai dai yan aljani ne yake yin ta Allah ya taimaka <laughs> amin amin amin ga maganin ka sha ehm, a'a karbi ka sha mana karbi ka sha karbi ciri ka sha ciri ko ka azumi ne a ban dauka ai na hana ka na ci ka dawo azumi yau ko eh ban dauki azumi ba amma maganin ne dai to wato ni idan kuka salame ni likita ishirin ne kawai zan ringa mun kwararo kwararo ina yi in ya so masoya annabi ya ringa bani sadaka kaga ga lada ga sadaka to mu dai mun dauke niyyar tafiya a zauna lafiya kuma ai hakuri da juna to iya ba za ki dan kara mana koda kwana biyu bane ki huta la la la la la ai ku bani kawai in tafi inda na fi wayo bawa kenan to ai gaskiya ce Oh. Inna. Na'am dan baba. Zan tafi wajen aiki. To a dawo lafiya dan baba. Allah ya tsare dan baba. Amin amin. A dawo lafiya. Malam, yau fa inna za ta tafi. Ah. Ai ya sani. Na gaya mishi. Na manta inna. Shaf, na manta. Subhanallah. Amma dan jira ni kaɗan. Tsaya da Allah. kar ka bata min lokaci ni ba na son tafiya dan da rana fatsal fatsal in shiga gari ai ba daɗi ina ba daɗi amma da ikon Allah ba zan daɗe ba zan dawo to ka dawo da wuri Allah ya tsare sai ka dawo shikenan saboda an rena mu mata sai a ci mana zarafi saboda an gaba mu da galiwu to an da ke ta din in zaki nawo mata ai sai kirawo mata ko haka kace eh, haka kace ke inna taho mu ta cikani wallahi tallahi baka da banza ba kini ma'ana da ki banza ko ke baki karbin ki ci na jaki ba a cikin nan gurin yanzu kin gane ko ni zan ci na jaki inna dan Allah dan annabi ki taho mu tafi ni wallahi duba ki ga inda yake wani abu sai ka ce wani mahaukaci na ga ya ba ka saba kai me ne haka kaga haka kawai daga ya ce ma yarinyar nan kaya na zo daga bin ba'asi ya kama ta ya da keta sannan ni ma na zo yana kokarin cewa wai ni ma zai doke ni ya za ka ke wannan yarinya yarinya da bata kanwar kanwar ba kanwar kanwar ka ba ka gane kuma nan wannan yarinya kawai na sai kayan ta da ta ta dawo ta karbi kudin ta shi na ta mun rashin kunya shine ni kuma na sassa mata ah ba kyauta ba ba kyauta ba to nuna ta mata yadda da ni ba to tunda ta nuna bata yadda da kai ba ai sai a fasu sai ka fasu tunikin ko to ba gare ya nuna mana shi dan zabani bane ana magana yana wani ciccin abin nan yana wani cicci karewa da Allah da annabi ki haƙuri ta ta baki da namiji kuma a bakin titi ba naki bane musamman ke da yake ya mace shikenan ke ana zuwa makaranta kuwa to to madalla Allah taimaka da Allah haƙuri dai za ku yi a baro Allah ka ta albarkacin zuwa wannan mutumin ba dan albarkacin wannan ba Allah da ya zo ba sai na nuna maka jiya ba yau bace bari in gaya maka ce mu ji Oga, ana azumin nan kuwa? malam ana yi ai tunda sarki ya sanarwa duk muka dauka ai ba wani iya ni yani ai to madalla mm. am akwai fiyawata nan ne eh akwai a ciki to a ji a kamun leda da ina so zan tafi da shi gida salamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam an tashi lafiya mallam wali alhamdulillah to Allah alfarma na zo ce mallam wali ta me fa abin nan da aka saba shinkafa za a ban mudu uku da jakar saman bita guda hudu idan an yi albashi zan hada da na baya na kawo maka gaskiya bashin nan ya yi min yawa wancan watan ma ya wuce neman ka ne na rasa ko sisi cikin na baya baka rage min ba kuma yanzu ka zo ka ce in baka wani kai hakuri, don allah ka rufa min asiri da na ji alat za ka ganni wancan karan ma lawali matsala aka samu to kenan amma gaskiya da an yi albashi ka kawo min kuɗi na to ba azumi na afa ne na ga yayi kyau ne wallahi zuba mun uku a leda in an sha ruwa sai na ci sai a haɗa lissafi Mala Ayuba cincin din ma kayan yare sai ka ci bashi ne? Kai ka cika jan magana wallahi. Na ce ka hada a lissafi, haba. Ai kai ne ma kullum. Ciyan gayam, ciyan gayam, haba. <laughs> kai dai bari. Me nema idan baya ci wata rana nemo shi za'a mallan wali. Malam Ayuba, gaskiya da an yi albashi ka kawo min kuɗi na. Ka san kasuwancin yanzu ba wani abu ake samu ba, haƙuri kawai ake da ɗan abin da aka samu. Karka damu, kuɗinka cas dan baro kwana biyu kana nan wallahi yanzu ni kaɗai nake zancen zuci nake tunanin ka cewar kwana biyu kwana biyu ba mu haɗu ba wai kana nan kuwa ba gani ba ikon Allah ina babur ɗin da ganka a ƙasa wallahi babur na kaga na kai shi gyara ne can gurin jiya da sakamakon ruwan da aka yi ya shiga mun fulogi ne ko kafureto ne ni dai ban sani ba na dai bayar su gyara mu shine na je yanzu zan dauko shi sai kuma Allah ya muka haɗu da kai ana gaskiya shiru na ga kwana biyu ba ma ka balla ko da gurin dan tanin ka dan leka a dan hira baka zuwa lafiya kuwa kai dan bayar ai rayuwar nan sai a hankali matsalolin rayuwa sun yi yawa tsadar rayuwa duk ta mamaye duniya komai ya tsaya haba buka kai da kake goro. ba mata ba ce fa ne ballantana yan kuci <laughs> ba mu haba dan baro ai tsadar rayuwar nan ba mai aure ba mara aure ta shafi kowa da kake gani ai na fi wani mai matar ma matsalolin rayuwa kawai sai dai kawai dai Allah ya ya ba mu yadda zani wai yaya maganar zubi kana zuwa kuwa bukar zubi wannan yarinya yan wulakancin tsiya ai na haƙura da ita Dan baro ina son tambaye ka. Wai gaskiya ne sallau ya dawo tuburan a haukace? In jiwa, in ji duniya. Ba a baki na ba. Haka mutane suke ta faɗa ko ina kai ana ta magana a gari. Amma dan Allah dan Annabi bakar in tambaye ka. Dan Allah dan Annabi aina ka ji ana ce maka ya haukace. A gari na ji kuma mutane suna cewa a bakin ɗantani mai shayi aka ji. ni yanzu ba zan ce maka komai ba in kana so in an jima mu haɗu da kai a wajen yar iya mai dan wake in ya so bayan shan ruwa sai mu je asibitin Allah na kwarai kuwa ka ce ka san asibitin in dai ka zo a kan lokaci ina nan to in Allah ya da zan zo a daidai wannan lokacin amma ni tsoro nake an ce yana dukan mutane yana cizon su gaskiya ne kai kake ci na baka na zuba ka bari mu je in ya so mun je sai ka ga dil gaba daya Allah ya nuna mana insha Allah ba kai kai kai kai kai ina za ku ina yunifan din ku wallahi makara muka yi makara kai eh. to yanzu ina za ku je ɗiban ruwa ɗiban ruwa eh. to ku sauri ku je ku ɗebo ku kai musu yan nema Ma Nura barka da asuba. Barka dai ba mai da asuba. Yau ka dan makara. Ai ba ma aiki na zo ba, dan zan koma gida yanzu in dawo. Lafiya dai? Takanas kai na zo gani. To lafiya dai ko? Dubu biyu nake so ka ban. A tsakiyar wannan watan baba mai gadi? Wallahi uzuri ne da ni. To ni ma dubu biyun ce ke ni kenan kawai ga dubu ɗaya. To. To na gode. To alhamdulillah. Na gode. To. yawwa idan ka je sai ka dan dawo da wuri saboda yaran nan masu abinci yan makaranta suna dan damun yan makaranta da su yaran suna dan haure-hauren tafiya. Kwarai kuwa in Allah da zan da da wuri ba zan daɗe ba. wallahi ne sa iya Allah ya albarka wannan ma ya isa ya isa Allah ya albarka Allah ya albarka na gode na gode na gode Allah ya albarka saka da alkhairi yawa Salamu alaikum. Ka dawo? Eh na dawo. Iya ga wannan ba yawa. Ai miki wanki da shi. to Allah ya albarka na gode Allah ya albarka Allah ya albarka in na ki haƙuri ni ban samu abu na baki ba ha ke yan nan ni ban zo domin ku bani wani abu ba wanda na zo domin shi ya bani kuma na gode ko kuwa ha yanzu ina kulwa ah, kulwa ina ta kulwa ke ina kulwa ba ba na san irin wannan shashancin fa a'a mai kama da uwarta to Allah ya sauke to za mu iya mu to ki gida na bar ku lafiya na bar ku lafiya da Allah wani na zan buɗe ga hanyar tasha. Tasha yaro? Me za ka je kai a tasha kuma? da neman aiki to yaro ban da abinka manya maya suka kare a tafiya tasha neman aiki ballantana kai yaro karami amma kaga kaga nan hanyar idan kai nan ka miƙe sai kai hannunka na hagu haka kana yin hagu za ka miƙe za ka ga tashar a nan kaji maza Allah ya sauke samarin yanzu da kike gani ba sa son yarinya mara budurwa mara natsuwa sun fi son su ga budurwa a tsaf da ita Allah ya sa su ce ni sarkin tsafta ke kenan kullum sai dama mutane da zancen wasu samari to ni ban san wasu samari ba ke kika san su kada Allah ya sa su so ni ke duk saurayin ma da ya so ni Allah ya sa ai ko wallahi zo ki ji saurare ni wallahi in nema dole ko ki saurayi don wannan rashin jin naki aure shine maganin ki ki wuce mu tafi sha sha sha ana gaya miki gaskiya kina kina kina murgude baki wani shagen maki wanda na karasa murgude kin gani ba eh, eh. la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi ne na samun fara samun jikoki a duniya ban taba ganin jika jikar da na samu mara jin magana irin ki ba yan ban taba yi nake ban taba jika mara jin magana irin ki ba ya hakuri ya hakuri ah, mara jin magana ai sai ai ba ta da kirki ka duba ka ga daga rakiya duba fa abin da ta yi min asara ai yarinya ce irin wannan ra hakuri ake da su ina zuwa ga yanzu dan Allah dan annaba ka duba ka ga irin wannan asara da ta yi min daga rakiya ba ki gaya ubangi ba ki rako ni in ko kana in towa ta irin wannan yaran sai dai hakuri ingona an su yaran zamani irin wannan hakuri ake da su rike dora ingona ga ki muware amma ke dai abin da kika fi kyauta ba wallahi mm, da yake dokin mai baki ya fi gudu har ka gazgata maganarta to ni ba da gangan na bara mata da shinkafa ta batun tube ne idan ba ku za ku da shi kyale ta kyale ta rufiya ta kyale ta kyale ta kyale ta mu je mu je mu je mu je yayi a kai ha garinya Amina. Na'am. Sabulun nan da na baki ajiya shi zaki dauko mu. Na yi kyauta da shi. Kyauta bai ka ce inna. Iya ce da za ta tafi ba da abin da zan bata. Shine na dauki sabulun na bata. Haba inna. Da kin san da yanayi na samu kuɗin da na siya sabulun nan. Wallahi da kyar na samu naira ɗarin da na siya. To amma dai ka san dai ba jika sabulun nan ne na sha ba ko? Kakar ka na ɗauka na baiwa. Amma inna kin san me zan yi da shi fa? komeni ni fa duk ba nan ce ta damun ba mm. wai yanzu me magana ne kamar yaya fa game da kudin alhaji da kika ɗiba kika kashe masa mana kin sa mutum ya neman kallon macuci a ah, to wannan kai ta shafa Ɗani aikin gaba tuni ya gama wallahi kin ga adama tun da ke kika kashe masa kuɗin nan ya kamata duk yadda za a ki samo kuɗin nan a biya shi ko da wasu kaya naki ne ko kwanuka ki siyar a kai masa hmm. ta lalle fa in sayar da kwanuka na saboda naira dubu uku da biyar wallahi abin da ba zai taba yiwa bane kai wannan mafarkin ma ka daina shi malam au haka zaki ce ras to wallahi bari ki da adama in zaki tsalle ki dafe kanki ki kisa kowa kasa dan masifa tunda ke ce kika kashe kuɗin nan dole ke zaki nemo inda za a kai za a samu a kai masa yawa ma dakata malam wai lokacin da na ranci kuɗin nan ma tukun da na sana'ar nan wa aka taimakawa a gidan nan ba kai ba to aka taimaka mun ko aka sabauta ni kin sa tsofai tsofai da ni bawan allah nan tun yana ganina da mutunci ya zo ya ritsa ni a matsayin makaryaci shi kenan kai ka tashi a samfoti ka zama zakaran gwajin dafi kana biye da shi kana mai bauta domin ci bakin wahalar da kai mai wato ba ke ce ga kikin jawo mun bala'i ba ya ana ta kiranta amma sai baka tun daga can sanin kwana african boy of the 21st century mutumi na sai kuma baka zo ba wallahi abin naka ne ban tausayi shi yasa na kasa komowa ai komai ya riga da ya wuce ya gari ya labari na gama komai fa na makaranta ta next week zan wuce da gaske wallahi nake gaya maka ya ka samu kuɗin registration din naka kuwa wallahi ina nan dai ina struggle ka san rayuwar nan idan aka ce ka fito daga puwa family duk kokarinka duk dagewanka wani lokacin wallahi sai ka gaza kai anya kuwa of course kai fa sometimes you are too controversial na san ka ba haka bane rayuwar ce ta jari hujja idan aka ce iyayenka ba su da abin hannu duk kokarinka wani lokacin ba za ka samu daman karatun ba gaskiya ban yarda da kai ba me yasa ka ce haka ka fi ni gata domin ni maraya ne kai ma ka sani amma saboda ina da ƙudiri da san naga ga na yi karatu gashi na koma makaranta kuma ina yi ban kwanta na ce ni maraya bane babu wanda zai taimaka mu ko zuwa ne muka yi magana da mahaifiyata ta fahimtar juna na gaya mai bata shawarar cewa zan sayar da gona ta da na gada domin in koma makaranta da ke ita mai fahimta ce da saukin kai sai ta amince gashi na koma makaranta ka dawo hanya ta kenan ka da cewa karatu ba zai taɓa yiwa ba sai da kuɗi to ni ba da abin da zan siyar ta yaya zan yi in samu kuɗin bayan rannan ma a ka kaga abin da ya faru da mahaifiyata ana ba kana kin karɓa ka kudirce cewar za ka yi karatun ka ringa struggle ko yar sana'ar nan ta nince ka ringa samu kana saving ka koma makaranta to haka ne ni da shawarar da zan baka ita ce kamar kullum yadda na saba baka ka daure ka je ka biya kuɗi ka zana jarabawa nan ta ingilishi ka gyara ta saboda ka san saboda din naka duka ci ita ce ka faɗi wallahi idan ka ga yanda na yi artabu da mahaifina akan wannan kuɗin jarabawar wallahi sai ka yi mamaki dan da na je na tambayi kuɗin jarabawan kai tsaye gurin sa na je amma ya ce ba zai bayar ba to yanzu dai ina nan ina bubbugawa ya labarin mutum ne wa badi'a eh mana ka san ba ni ba aure balantana soyayya karatu ni fa yanzu kawai na sa a gaba wallahi ban yarda da kai ba amma ka ma mugun rena mun hankali ka san Allah mun fota ba madu da ita ba ba ta kai kaga in an jima ka zo mu je dubiyar nan zaka sha labari gayi. sai an jima sai mun haɗu alhaji kai da kanka baka da asuba ba dole in zo da kaina ba na ce ba dole in zo da kaina ba saƙo fa mai huce sawu bai huce zuciya ba duk kai ka jawo wannan abin kamai jiya ai na ganka na ƙi maka magana domin bai kamata yadda muke da kai ba in tsaya ina maka terere a gaban mutane ba shi yasa na kyale ka haka ne alhaji ka raba min asiri kamai wallahi ka bani mamaki na ce ka bani mamaki kamai Alayi shekaru nawa muke tare da kai akalla fa mun kai shekara ashirin muna yin hulɗa da kai na taɓa cuta ka to amma yanzu ai ka ɓata rawarka da tsalle ka zauna kana zandara ƙarya wai ka yi tafiya ka tafi eh, ka yi tafiya wai ka tafi ƙauye an maka rasuwa kana gaya min wannan a waya eh to wayar su sai dai in kudi na ne suka rasu na ce sai dai in kudi na ne suka rasu ba ni kudi na na ga dubu goma sun ce naira dubu goma sha uku suka baka da ɗari biyar alhaji bari an gaya ma gaskiyar zance gaskiyar lamari wallahi mai ɗaki na ce ta ɗauki 'yan kan ta kashe amma na ce mata lalle ilalla duk yadda za a yi ta samo cikon kuɗin nan a kawo maka kuɗin ka alhaji ka yi haƙuri wannan shine zancen banza zancen wofi zancen shashanci kama ya kake so ka mai da ni karamin yaro ne karamin mutum eh to bari faɗa ma la'adar ka ta gidana da na sayar na tsabari na riƙe ta a maimakon kuɗina kuma daga yau na yanke duk wata hulɗa da kai daga yau daga rana mai kamar ta yau na dai faɗa maka alhaji ka yi haƙuri ka yi haƙuri alhaji alhaji Alaikar salamu. Bismillahiyar Allah. Ina. Ka gama fushin? a ya riga da ya wuce. Ina. Ina wannan abokin nan nawa na zifi. Eh, me ya faru da shi? Allah ya taimake shi. Ya samu daman biyan kuɗin makarantar da nake gaya miki. Da shi ke daman shi ba shi da matsala a takardunsa na kammala sakandare. To, da kyau. Amma fa da yake gaya mu faɗi tashin da yi, sannan ya samu kuɗin nan ko? Baki ji wahalar da ya sha ba. Sai ni ma ya kara min ƙarfin gwiwa. Hmm. Dama ita rayuwa a jajircewa ce. To ina me zai hana ke maki bani wani abu in je in siyar sannan na samu nima in zaman wannan jarabawar tunda na je na tambayi kuɗin nan kuma an faɗa mu ni ma zan so hakan amma ka san matsala ɗaya ba ni da kama siyar ba kadara na lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ka kwantar da hankalinka zan samu mahaifinka za mu yi maganar idan da yadda zai yi ya samu maka kuɗi ko da rance ne ya nemo saboda ni zan fi kowa fa alfahari da ka gama karatunka shikenan Kai lafiya? Don Allah malam kamar da ni makarantar mu don Allah yunwa nake ji. Yunwa kake ji? A'a. To Robert taka baka samu abinci ba ne? Ina ce makarantar taku? Makarantar malam na ta'ala. Makarantar malam na ta'ala? Eh na santa. Mu je kai ka. Malam. yaron nan ne ke bani labarin wani abokinsa wani abokinsa kuma wani yaro da suke shigowa gidan nan tare ana ce masa nazifi oho na gane shi me ya faru a'a ba wani abu bane wai ya gama biyan kuɗin makarantarsa ne na gaba da sakandare shine har yake ba wa dan asaba shawara shi ma ya daure ya biya kuɗin jarabawar da bai ci ba ya kamata dai shine nace bari in maka magana ko Allah zai sa ka samu kuɗi ka bashi je ya rubuta jarabawa na je yi karatun sa mana hmm malam kenan karatu ai baya yiwa sai da sai an tallafa mutum ka yi kokari man ka bashi kuɗi ya sake rubuta jarabawan nan amma sabakin ba mamaki to ina na gansu malam ka kiyaye kirayen babun nan babu daɗi to ina da su in ce kwarai kenan ka yi haƙuri gani ne ai kawo baba iya mai gyada siyayya yasa na ce bari in maka magana koma makarantar yaron nan ko da kuɗi a jikinka amma sabokin matukar bin mamaki ashe wato duk abin da nake ido kike samu ba haka bane ashe kishi ma yake da mahaifiyar da ta tsuguna ta haifa dan na dan saya mata dan abin shan ruwan shine ke ma zaki biyo wata hanyar da sai ma kin karbo wani abu a wajena a nan me zan kishi da inna akan abin da kai mata kishi kike yi da ita mana in ba nan kina kishi da ita ba me yasa zaki sa ido akan abin da na mata dan abin da bai kai ya kawo ba ka yi dan don Allah ka yi shikenan ni ba zan saka ta nawala ba sai an samun ido to abin ma da ga na kawo wa inna bashi na siyo duk bata kai ga haka ba ya kai mana shikenan ni ba ni da wani mataimaki ba wani wanda zai agaza mun hmm? kai na gaji nauyin ku yayi min yawa kuma gashi duk kokarin da nake a gidan nan ba kwa gani hisa ne yanke shawarar ma tarkata yaran nan in kai su can bara dan na huta kowa ma ya huta min biyo ka ne na ce yi min me na ka hakuri magana kuɗin ka alaji na Allah da annaba ka yi hakuri kurkusa idan na samu zan zo in baka ni fa da ka ganni nan kamai a rayuwata ba na san rashin gaskiya ba kuma na zama da mara gaskiya alhaji tun da muke da kai haka ta taɓa faruwa ta yaya za a yi na sani alhaji za ka iya sani tun da dai harkokin mu ai a lissafa muke yin su ina sauraron ka zuwa ne da allah da annaba ka yi haƙuri to naji na ce to naji <laughs> Yaya? Na'am. Ina zuwa kuma. Can baya na je barka. Shi na ce bari in biyo gidanku mu dan tattauna. Gashi kuma yin kicibis da ke. Wallahi kuwa yaya. Ya aka yi? Hmm. Magana ce mai zafi ta taso. Me ke faruwa? Kin san dai halin mutumin naki. Diya da kika kai ga sanin shi ya wuce nan. Kina da labarin ko yana shirin kai yaran ki bara? Ba me? Bara zai kai su. Na jima ina so mu haɗin tsegunta miki. Ba mu haɗu ba sai yau. Kai. wannan mutum na rasa inda ya dosa ke da gara ki miƙe tsaye in kina da hanyar da zaki hana tun wuri ki hana wallahi na san malam ba dan Allah yake so ya kai yaran nan bara ba sai dan gudun ciyar da su kuma ni ba zan taɓa kyalewa ba ke dai bari da ne aka yi almajiranci cikin kwanciyar hankali da jin daɗi yanzu da abinci ga gari yaran da suke gaban iyayensu balle wasu almajirai wallahi ke dai ko na gode miki da kika so kika gaya mu <laughs> ai ba komai yi wa kai ne kin san Allah ya haɗa kuma tsaka dalilin yara na gode Allah ya saka da alheri yanzu kin sani yaya muna rabuwa da ke gurin sa zani kin san an ce da zafi zafi akan da ki karfe gaskiya ne ki maza ki hanzarta to shi kenan sai an jima za su ba za malaman dai ba su samu salamu alaikum alaikum salam an yi lafiya lafiya menene kuma dama zuwa ne mai magana da kai ta fahimtar juna a'udhu billahi ni ba wata magana tsakanina da ke ballantana ta fahimtar juna kai haƙuri ka saurare ni Allah ya sa an ji alheri dama magana ce akan yawala da isa me faru kuma ji ne an ce za ka kai su almajiranci shi ne na zo in ji Wa gaya miki anguwa ne ake ta magana gaskiya ne amma ni karatu zan kai 'ya'yana ka yi wa allah da manzan allah ka bar yaran nan su karatu a gida yanzu har ka almajiranci ya lalace yara ba sa tsayawa su karatu sai gararan ba akan titi ke kada ki kuskura ki shiga harkata da iyalaina wai wai ke halima aure na kike ne da zaki zo ki dame ni ka tunani ma fa uwa ce kuma ina da haƙƙi a kansu ke ki saurara ni fa matar da nake tare da ita ma ba ta isa ta gaya min yadda zan da iyalai na ba ballanta na ke da muka rabu ni dai koken arziki na zo gurin ka taimaka ka bar su si karatu a nan don allah dan manzon allah wannan kuma ihu ne bayan hari ai da halin da yaran nan suka shiga ke ce sila ni kuma ƙwarai kuwa maimakon ki haƙura da halina ki zauna ki ci arziki ki ba arziki inda yake ki rungumi 'ya'yanki sai kika shiga fitina ke ce fitinan shiga nan sai kika haɓo yanzu don muna finci ko ke mai ƙaunar 'ya'ya ko ko <laughs> to na yanki shawara <laughs> ki tafi ki ban waje na riga na yanki shawara ne Assalamu alaikum. Akaram kallahu. Amma alaikum salam. Sani da zuwa. Akaram kallahu. A garin ana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah. Bismillah. Zauna mana, zauna mana. Allah Malam wannan yaron ɗalibinka ne? ka san ɗaliban ne da yawa hmm. ɗalibina ne in ce dai ko lafiya a can unguwar kan tudu na ganshi a gindin wata bishiya yana kwance yana murkususu fitinan ne ya tafi yawon nasa na banza ko ba haka ba ne ni tausayi ya bani shine na ce sai na biyo sa na ga kowa ne malaminsa ka ne da shi Tantanin ake neman yaron nan ya tafi yawo ina so ka gane waɗannan yara da suke ƙarƙashin ka amana ce a tare da kai a lahu duk rayuwar da babu kulawa ita take jawo mana duk wasu masifu da muke gani a matsayinmu na iyaye babu wata shawara da wata a ƙasa haka kawai ina zaman zamana a zo a nuna min ni ban iya tarbiya ba wallahi ba abin da nake nufi ba kenan gani na yi ɗa na kowa ne ganin wannan yaron a halin da yake ciki shine na zo na baka shawara da ni da sauran al'umma da muke tare da ita to barin gaya maka tun ina shekara sha takwas na haddace alkur'ani malami kuma ba abin yarwa ba ne saboda haka ka shiga hankalinka Allah ya baka hakuri malam ka yi hakuri ba haka nake nufi ba haka kawai ina zaman zamana ina takara ta Alƙur'ani mai girma a zo a ci min mutunci a nuna mun ni ban iya ba a nuna mun boko to aniyar kowa ta bi shi kai laminu kai laminu ba wanda ya ja mun wannan rashin mutunci billahi la ilaha illa huwa kai ne ka ta ga shiga gida a ka a kawai ke zo nan Daga ina kike Halima? Ba na hana ki fita da yamma ba ba tare da wani dalili ba? Yaya, ka shiga maganan nan. Yanzu muka haɗa da yayi sabo a hanya. Take faɗa mu Ayuba zai kai yaran nan almajiranci. Yanzu dan Allah ina yawala da Isa suka isa a kai su almajiranci. Ta. Daman abin da na guda kenan tun farko. daman na gaya miki ayubu ba mutumin kirki ba ba bai san darajar mata ba barantana 'ya'yan da ya haifa kika kirmishi shi kika ce ke kin ga miji yaya duk wannan ya wuce tun da kaddara da raban 'ya'ya ya haɗa mu shi dai kawai so yake ya kunsa min bakin ciki tun da yana jin haushin mun rabu ba haka ba ne rangini gini tirren zane daman ayuba ba mutumin kirki bane ne ke ce baki san shi ba Dan Allah ya yi ka shiga maganan nan. A gaskiya ba zan shiga ba. Kin san dalili? Ni ba ni da hurumi da zan hana Ayuba kai yaransa karatu. Saboda yana da haƙƙi a kan yaransa da zai yanke shawara a kansu. Yaya, harka almajirancin nan ta lalace. Ba irin ta da ce Yawancin yara haka suke koyan ɗabi'u marasa kyau. Saboda rashin kulawa. <laughs> Ke kika san haka, amma shi bai sani ba. ko da ya sani ya take sanin yaya ce na takura ma ni ma fa ina da hanki a to ni ba zan miki ƙarya ba ko in miki yaudara a wancan lokacin aikin ga a gaban ke ya ci zarafina magana da shawarar da zan baki a nan ita ce kawai ki je ki ci gaba da yaran nan addu'a Allah ya shirye su <laughs> tashi ki shiga cikin gida shiga gida likita amma maganin nan daga ƙasar masar yake ko me ka gani haba tana yi wa hanta ta diran mikiya sai tafiya ike yi jin shi nake zilip zilip zilip zilip he tafiya ike ba har yanzu ba tafiya ike kai sallau kai da ban dariya kake Allah ya sade daga shi na warke insha Allah insha Allah mm daman ka ce akwai wata magana da za mu yi da kai eh bare da gaske dama a matsayin ku na matasa kuma da yake ke mace ce shine nake so ke ban shawara wato amini na ne kuma ogana ya kwace min matata ya raba da ita shine nake so ke bani shawara me ya kamata na yi na birge ta wanda ita ma zan ƙara raba su da ita kuma asiri imata don wallahi ƙaunar da take tsakanin da firera ba za ta iya rabuwa da ni ba in ba wani asiri aka mata gagarumi ba gaskiya sallo abin da zan iya gaya maka ka san addu'a makamin mumini ne ko sai haka ne kuma to ka dage da addu'a ita kuma Allah sa ta gani haka ne gaskiya abin ba daɗi sai kuma abu na biyu Kai ne. Ka san wajen? A'a sosai ma. baka da hankali? Kai tsaye za ka shiga kana jin abin da ake faɗa akan wannan mutumin? Dalla malam sake na zo mu tafi da Allah. Kai sai tsoro sai ka ce fara kura dalla. Wallahi ga ina da ban dariya kake. Ba amma alaikum salam. Sannu? Na? Sannu ya jikin? yi ƙarar nake ba abin da ya same ni dama ai jiki alhamdulillah yanzu ya zama normal kuma bai taɓa rashin lafiya ba a masha Allah masha Allah gaskiya ne kai kai bari ne mu ce to likita Allah ya kara nagode nagode likita Allah ya saka da alheri to masha Allah nagode <laughs> eh kai Sannan? ina ikon Allah yawwa amma na yi mamaki yadda na ganka haka ka ji bukar da wani zance yo tsofewa ne ko me ka gani mutane ba sa tsoron Allah eh. su ringa kirkirar magana suna fada. Yo me aka ce kuma an yi? <laughs> Me aka ce an yi? Ka bar zancen nan kawai. Yo ni kun ci kuku ni kun yi gabar da ni. Don Allah ku gaya mun menene? Ni ko da ina munafurci ba zan ki fadar abin da aka ce an ce ba. Kaga dan kofatan godiyar annabi ka gaya min menene? Sai ka gaya masa. tunda kai ka ɗauko magana. ta akai ka haukace kana cizon mutane kana dukansu ni ɗin dan daraja annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga yamin wane ne ya faɗa ai maganan nan ba wanda bai ji ta ba a faɗin garin nan domin ta yaɗa ko'ina ni ku gaya min wane ne ya faɗa wa ya faɗa ka gaya masa tunda kai ne ka ɗauko maganar sai ka gaya masa ni babu ruwa na a ciki wallahi to ca suka yi a bakin ɗanta ne mai shayi suka ci taɓijan ɗanta ne ɗanta ne ni ne dawalin majina a hauna a zame na hau mutum na zauna daidai a hauna a faɗi ni rijiya kin bugar fara bangado a sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa sabon to ba zan ɗauka ba in dole ne sai in ci ya kamata mu samawar kanmu mafuta. ki duba ta kirar rayuwar talaucin da muke ciki a gidan nan baguwa kike ne Allah wata baguwa ce na abinci ma da ƙyar muke samu to yanzu wannan gidan da na koma shine ta biyo ni duk da kasancewa ma dai na san kun rabu kyauta ina waje na kika zo to zo mu shiga daga ciki banza zazancin wofi wani dare ne je maki bai gani ba ka san da farin sani hehe eh.